Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan lokaci da fatan an waye gari cikin koshin lafiya. Ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau. Bayan sa muna tafe da shiri na gaba wato shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan kuma sai mu kawo muku shirin nan na muleka iran bayansa muna tafe da shirin nan na afirka a yau wani kuma da shi ne za mu kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da muke dauke da su a zangon shirin namu na wannan safiya ta asabar idan har da lokaci za mu duba wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara sannan mai ban kwana da ku wanda su ne jiran abubuwan da za a saurara da yadda allah amma na da inda ya kaɗan akwai labaran duniya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 zuwa 12.50 da minti agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11.20 zuwa 11.50 da minti agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita 16 kHz 17,595.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. to da farko ga muhimman kanansu shugabannin tagogi masu tattaunawa akan shirin iran na nukiliya sun koma kasashensu domin shawartawa gwamnatin mulkin soja a kasar gini ta kaddamar da bincike akan tsohon shugaban kasar alfa konde akan zarge-zarge na take haƙƙin bil'adama a wasannin cin kofin kasashen nahiyar afirka da ke gudana a kasar kamar kuwa a yau ne za a kala tsakanin sudan da najeriya tons kuma ga labaran da ke da a jiya juma'a manyan masu shiga tsakani daga iran da kuma kasashen turai uku sun koma kasashen su na tsawon kwanaki biyu domin tattaunawa akan matsayin su na siyasa da wasu shawarwari bisa yarjejeniyar shugabannin togogin da aka cimmawa sai dai za a ci gaba da tattaunawa a matakin kwararru ba tare da katsewa ba kuma komawar shugabannin togogin da ke jagorantar tattaunawar baya nufin kawo ƙarshen shawarwarin da ke gudanarwa karo na takwas a birnin vienna tun a ranar 27 ga watan disamba ne dai aka fara tattaunawa domin farfado da yarjejeniyar nukiliya a kan shirin iran wadda take ci gaba bisa taka tsantsan inda iran ɗin ta jaddada cewa cimma duk wata matsaya ta ƙarshe ya dogara ne da ɗaukar matakan janye mata takunkumai da amurka ta gaba mata bayan da ta janye daga yarjejeniyar a shekara ta 2018 iran ta nanata cewa yayin da sauran bangarori suka cimma daidaito baki daya akan ɗage mata takunkumai kuma aka aiwatar da hakan a aikace to a lokacin ne ita kuma za ta dakatar da dukkanin matakan da ta ɗauka na jingina yin aiki da wasu bangarorin yarjejeniyar gwamnatin kasar belgium ta kori limamin wani masallaci a birnin brussels babban birnin kasar bisa zargin yin barazana ga tsaron kasa tashar rasha today ta bada rahoton cewa minista mai kula da 'yan gudun hijira da shi fice na kasar ta belgium ya hana limamin masallacin hebron da ke gundumar malibik da ke birnin brussels zama a kasar bisa zarginsa da yin barazana ga tsaron kasar a cewar shafin yanar gizo na vrtn news matakin ya samu asali ne daga wasu bayanai da jami'an tsaro suka bayar inda suka yi ikirarin cewa limamin dan asalin kasar maroko babbar barazana ce ga tsaron kasa an soke izinin zaman sheikh tijani kuma an kore shi daga kasar duk da cewa an san shi a matsayin ɗaya daga cikin manyan masu wa'azi na musulmi a kasar belgium da yake tabbatar da labarin soke izinin zaman limamin ministan da kasar belgium ya ke bayar da wani karin bayani akan yanayin barazanar da ake zargin limamin da ita yana mai cewa wani mataki sako ne ga masu saka kiyayya da raba kan al'umma da barazana ga tsaron ƙasa da makamantansu wanda ya ce belgium ba ta maraba da su gwamnatin mulkin soji a kasar gini ta kaddamar da wani bincike na shari'a akan zarge-zargen cin zarafin bil'adama da ake yi wa hambarin shugaban kasar alfa kunde babban lauyan gwamnati a kwatan ɗaukar ƙara shine ya bada wannan umarnin gudanar da bincike akan mahimman bayanai dangane da laifukan da ake zargin wasu mutane da aikatawa tsakanin shekarun 2010 zuwa 2020 waɗanda har yanzu ba a bayyana sunayensu ba alfa kwandade ya kasance shugaban ƙasar gini ne daga shekara ta 2010 zuwa 2021 kafin sojoji su masa juyin mulki a watan satumban da ya gabata ƙarƙashin jagorancin kanar mamadi dumboya shugaban gwamnatin soji mai ce a yanzu sanarwar kaddamar da binciken a akan laifukan da aka tafa a ƙarƙashin gwamnatin da ta gabata ta zo ne bayan da a ƙarshen shekarar ta gabata aka wa tsohon shugaban ƙasar ta gini izinin tafiya ƙasar waje na tsawon wata guda domin neman lafiyarsa wanda yanzu haka yake tsare a ƙarƙashin ɗaurin talala a gidansa da ke birnin conakry saken alfa mai shekaru 83 a duniya yana ɗaya daga cikin bukatar da kungiyar kasashen yammacin afirka ta ecowas ta gabatar gabatarwa sojojin da gini bai ga gudanar da zaɓe a cikin watanni shida kungiyar ta ecowas dai ta dakatar da kasar gini daga cikinta tare da sanya wa wasu 'yan majalisar mulkin soja takunkumi waɗanda suka naɗa kanal mamadi a matsayin shugaban rikon kwarya na gwamnatin sojoji an gudanar da jana'izar babban malamin addinin musulunci na ƙasar kenya shekh abdullahi nasir gudanar da taron jana'izar ne a mahaifarsa da ke mombasa sannan kuma wannan malami ya kasance ɗaya daga cikin manyan malamai waɗanda musulmi suke komawa zuwa gare su a ƙasashen gabashin nahiyar afirka shak abdullah nasir dai ya rasu yana da shekaru 90 a duniya ya kasance babban malami mai tunani wanda ya bayar da gagarumar gudunmuwa wajen yada addinin musulunci a ƙasashen gabashin nahiyar afirka kamar yadda kuma ya rubuta littattafai na addinin musulunci da kuma wayar da kan sauran al'ummomi dangane da addinin musulunci ya kasance mutum ne wanda yake da karbuwa a wajen al'ummar musulmi da ma sauran al'ummomi na kasar kenya da sauran kasashen yankuna da ke gabashin nahiyar afirka a bangaren wasanni kuwa yau ne tawagar super eagles ta nigeria a wasannin rukuni za ta fafata da 'yan wasan kasar sudan waɗanda suke rukuni guda wato rukunin d a wasannin cin kofin kasashen nahiyar afirka da ke gudana yanzu haka a kasar kamaru inda za a buga wasan da misalin karfe biyar agogon najeriya idan har najeriya ta samu nasara hakan yana nufin ta tsallake mataki rukuni kuma ta samu tikitin zuwa mataki na gaba mai horar da 'yan wasan super eagles ta najeriya augustin gabon ya bayyana cewa da shida sauran 'yan tawagar tasa za su ci gaba da yin yakacin kokarinsu domin farantawa 'yan najeriya rai a waɗannan wasanni a wasan farko dai da aka buga kilici shine zurawa najeriya kwallonta na farko a ragar masar a ranar talata wanda hakan ya bai wa najeriya nasarar doke masar tare da samun maki uku augustan ya ce mun yi farin ciki matuka a wasan da muka buga da kasar masar da kuma yadda muka doke kasar ta masar duk da cewa dai muna da karfin da zamu iya doke kowace tawaga amma samun nasara a wasan farko yana da ma'ana da kuma muhimmanci kuma zamu ci gaba da dagewa domin ganin farin cikin 'yan najeriya a cewarsa to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan to banda aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirshen da muke dauke da su inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau. duniyarmu a yau.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 taimaka wajen wanzar da zaman lafiya da tsaron yankin da ni suno sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran amir hussein abdul ilahiyon ya jaddada cewar nuna ƙarfi ta hanyar ɗaukan matakan soji da ma mai wasu ƙasashe da ƙarfin tsiya da suka faru a yankin gabas ta tsakiya a 'yan shekarun baya-bayan nan sun tabbatar da cewa ba su ne hanyoyin wanzar da zaman lafiyar yankin ba don haka jamhuriyar musulunci ta iran tana sake jaddada matsayinta na goyon bayan duk wani shirin da zai taimaka wajen wanzar da zaman lafiya lafiya da tsaro da kuma bunƙasa harkar tattalin arziki a yankin a jawabin da ya gabatar ga manema labarai a ofishin jakadancin kasar iran da ke birnin doha fadar mulkin kasar qatar ministan harkokin wajen kasar iran amir hussein abdul ilahiyon ya fayyace sakamakon ziyarar da ya gudanar a yankin gabas ta tsakiya musamman ganawarsa da sarkin kasar qatar da ministan harkokin wajen kasar inda ke bayyana cewa kasashen iran da qatar sun cimma yarjejeniyar gayyato wasu ministocin kasar iran zuwa kasar qatar domin ci gaba da tattaunawa kan muhimman batutuwa da kasashen biyu suka cimma matsaya kansu kamar harkar tattalin arziki da kasuwanci da taimakekeniya kan harkar ilimi da fasaha da kuma sauran bangarori amir hussein abdul ilahiyon ya kara da cewa kasashen biyu sun kuma tattauna kan batun harkar lafiya musamman hanyar shawo kan matsalar cutar corona musamman ganin yadda kasashen biyu suka samu gagarumin ci gaba wajen shawo kan matsalar cutar don haka tawagar ministocin kasar iran za su tafi kasar qatar domin gudanar da zaman kara wa juna sani da masayar fasaha da kowane bangare ke dauke da ita kan batun harkokin da suka shafi yankin gabas ta tsakiya musamman yankin tekun farisa ministan harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa iran ta gabatar da shawarwari kamar yadda ta saba kan hanyoyin karfafa taimakekeniya tsakanin kasashen yankin da buɗe fagen tattaunawa a tsakaninsu domin warware wani saɓani da suke da shi amir hussein abdul ilahiyon ya fayyace cewar sarkin kasar qatar tamim bin hamad al sani ya amince da shawarwarin iran tare da jaddada goyon bayansa ministan harkokin wajen kasar iran ya kara da cewa jamhuriyar musulunci ta iran tana ganin daukan matakin soji ta hanyar nuna karfi ba za su taɓa samun nasarar warware matsalolin yankin gabas ta tsakiya ba kamar yadda abin da ya wakana a baya ya tabbatar da hakan don haka hanya ɗaya tilo da ta rage ita ce ɗaukan matakin diflomasiyya da sulhu saboda matakin nuna ƙarfi ba zai taɓa zama maslaha ga yankin ba sai ƙara wutar tashe-tashen hankula da taɓarɓarewar tsaron yankin ministan harkokin wajen kasar ta iran ya jaddada cewar jamhuriyar musulunci ta iran a matsayinta na ɗaya daga cikin manyan ƙasashen yankin gabas ta tsakiya tana da gagarumar rawa da za ta taka wajen warware tushen matsalolin yankin kuma a aikace ta nuna hakan kamar yadda ta samu nasarar kalubalantar ƙungiyoyin ta'addanci musamman ƙungiyar da'ish tare da hana su cimma munanan manufofinsu kamar yadda jamhuriyar musulunci ta iran ta kasance tana goyon bayan duk wani shirin wanzar da zaman lafiya da sulhu gami da bunƙasar tattalin arzikin yankin inda amir hussein abdul ilahiyar ke bayyana cewa iran ta samu kyakkyawar goyon baya daga mai martaba sarkin qatar tamim bin hamad alisani tare da jaddada aniyarsa ta karfafa mahangar iran musamman a fagen tattaunawa da zai kai ga gudanar da taimakekeniyar dukkanin bangarori a yankin a bayan ganawarsa da sarkin qatar tamim bin hamad al sani ministan harkokin wajen kasar iran amir hussein abdul ilahiyon ya kuma zanta da takwaransa na kasar qatar kuma mataimakin firaministan kasar sheikh muhammad bin abdulrahman al sani inda bangarorin biyu suka jaddada muhimmancin haɗin kai da taimakekeniya tsakanin ƙasashensu a taron manema labarai da ya gudanar a kasar ta qatar ministan harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa ziyarar aikinsa zuwa kasashen qatar da oman tana daga cikin matakan karfafa siyasa da kasashen da suke makwabtaka da juna da gwamnatin shugaban kasar iran said ibrahim ra'isi ta ɗauka da muhimmanci ministan harkokin wajen kasar iran ya fayyace cewar asaman tattaunawarsa da manyan jami'an gwamnatin kasar oman sun jaddada muhimmancin taimakekeniya a fagen siyasa da tattalin arziki da kuma batutuwan da suka yi tarayya a kai musamman dawo da harkar zirga-zirgar jiragen ruwa da kasuwanci tsakanin kasashen biyu kamar yadda suka tattauna kan hanyoyin shawo kan matsalar annobar corona da ta'addabi duniya a wannan lokaci hakanan jami'an kasashen biyu iran da oman sun tattauna batun saka hannun jari na haɗin gwiwa a wasu ayyuka a cikin ƙasar iran a fannoni daban-daban da suka hada da zuba hannun jari a tashar ruwan shabahar da ke shiyar kudu maso gabashin ƙasar iran haka zalika jami'an kasashen biyu sun tattauna batun sake dawo da zirga-zirgar jiragen saman safarar mutane na iran iya da oman iya da nufin sauƙaƙawa 'yan kasashen biyu da suke jigilar kasuwanci da harkokin yau da kullum a tsakaninsu misalin gudanar da yawon bude ido da sauransu tare da hanzarta ɗaukan matakan da suka dace a waɗannan ɓangarori hakanan ministan harkokin wajen ƙasar iran amir hussein abdul ilahiyon ya kuma fahimci cewar sun tattauna batutuwan da suka shafi yankin gabas ta tsakiya misalin batun ƙasar yemen da afghanistan da kuma palestino kamar yadda ɓangarorin ƙasashen biyu na iran da oman suka tattauna kan batun da ya shafi harkokin ƙasa da ƙasa musamman yadda aka kwana a tattaunawan birnin biyana kan batun shirin makamashi makamashin nukiliyar iran na zaman lafiya tare da jaddada buƙatar soke dukkanin takunkumin da aka gagaba kan iran har ila yau a yayin ziyararsa a kasar qatar ministan harkokin wajen kasar iran amir hussein abdulilahiyon ya gana da shugaban bangaren siyasar kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas da ke falastinu ismail haniya inda bangarorin biyu suka tattauna batun falastinu da jamhuriyar musulunci ta iran take ɗaukan matsalar falastinu a matsayin babbar matsala akan al'ummar musulmi tare da tofin allah tsine kan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila mai aiwatar da kisan gilla kan kananan yara da mata gami da tsofaffi tare da samun cikakken goyon bayan kasashen yammaci har ila yau ministan harkokin wajen kasar iran ya jaddada rashin amincewar kasarsa tare da yin tir da bakar siyasar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan matakan wuce gona da iri da take ɗauka kan birnin Kudus da masallacin Aksa farkon alƙiblar musulmi da yankin zirin Gaza da sauran yankunan Falasɗinawa da tamami. musamman cin zarafin falasinawa ta hanyar gudanar da rushe-rushen gidajensu a yankin sheikh jarrah da sauran yankunan falasinawa da nufin mamaye su ministan harkokin wajen kasar iran ya jaddada aniyar kasarsa ta ci gaba da goyon bayan al'ummar falastinu tare da taimaka mata a mayar da take gudanarwa ta neman 'yancin kai daga babakerin yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida a nashi bangaren shugaban bangaren siyasar kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas da ke Falastinu, ismail haniya ya yaba kan yadda jamhuriyar musulunci ta iran take goyon bayan gwagwarmayar al'ummar Falastinu, ta neman yanci daga gwamnatin yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida yana mai jaddada yin kira ga kasashen musulmi da na larabawa kan ɗaukan mataki guda wajen ƙalubalantar ire-iren matakan wuce gona da irin haramtacciyar ƙasar isra'ila wacce take ɗauka kan al'ummar falastinu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 kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraron rediyo hausa voh barkanku da sannan kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullun har ma da sada zumunci. To da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku na gashe-gashe ma'ana da sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. Salamu alaikum yau ya tausa radio Tehran mai magana miji Muhammadu wanda ga sanda suna miji soja mai hadar sahu a nan zandar likitar duzi ina so in yi amfani da wannan dama an gaida yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida malam Hassan Barka ina gaida Muhammadu Zaki Lab wanda yake Agadas akwai Abdulmajid Jandarma wanda yake Agadas akwai Su Garba Premier Class wanda yake Madama Zero Nef ina gaida Shadakwari Zero Dis ina gaida Ajidan Chef Gero wanda yake yamai ina gaida Ajidan Chef Sumaila Garba wanda yake yamai ina gaida Ajidan Dan Malka wanda yake nan zandar ina gaida a gidan shegu wanda yake nan zandar ina gaida kaforal ayuba grade sojin safiyar ne akwai a gidan haruna idrisa sojin safiyar ne akwai a gidan sufiya idrisaki wanda yake mali ina gaida mr kadangare na agwa baki likita dutse akwai abdu mai teba baki likita dutse akwai letoro mai sans baki likita dutse akwai alhaji bashir dan dada ishago baki likita dutse ina gode radio tehran biyu ya sausa mai magana muji muhammadu wanda aka sani da suna muji soja mai adaidata sahu a nan zandar likita dutse ya tashi lahiya. Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Tehran sunana Kadura Diga Kadan Fulani Warji shugaban kungiyar Dalakari muka cin jihar Bauchi ina son ku bani dama in mika sakon gaisuwa na zuwa ga abokanai na kamar su Kongon Mamela Adamshi akwai Joka Damasat Kinunu Sani Nusari Ilyasu M Ilyasu Gulawa akwai Mamman Binaya Kuba Awashe akwai yo sopta undo kiɗan planin goɗa akwai comrade muhammad dini tamsuwa akwai idris abdu tamsuwa akwai abdurashid abubakar akwai abubakar adamu bajoga bappa haruna bajoga akwai abubakar dindima akwai manu dindima da dukkanin masu sauraron nan gida rediyo mai gaishe ku kadora diga gadan fulani warji shugaban kungiyar da mu kadore cin jihar bauchi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu bi iwaci e hausa da farko da suna shugaba iliya ne kanti da shayi garkin daura ina so ku bani dama a wannan karshen mako in ga da uwa da amana a ciki kamar haka da farko dai jagoran shirin hassan barka ina maka fatan kai da kai da zama a cika gidan wannan rediyo mai albarka da farko na ga da sunusi matatte akwai isu matatte da magaran akwai lotero wanda yake mai su ne a nan bakin asibiti da magaran akwai mai soja mai a daidaita a nan bakin asibitin da magaran magaran agwa mai faci a nan bakin dutsen likita dutse da magaran akwai sani mai tana mai gidan wanka ne a nan bakin asibitin da magaran ba zan manta da eh, hamisu wanda yake dan a ne a nan jihar kano manta da alhaji awal abu wanda yake agadas akwai alkasim agadas ilyas agadas akwai ibrahim dan fulani a yare akwai kadore dan fulani manta da alhaji mato sale wanda yake garin saudiya akwai alhaji dan gamoni a tanwa wanda yake guma Assalamu alaikum a wannan gidan rediyo mai albarka barka da wani da fatan juma'a lafiya da fatan kwana cikin koshin lafiya ta kenan fatan alheri mai magana hamza ismail daga nan Lubiya. Yau dai muna ƙarshen mako ranar gaishe-gaishe ce. A farko na gaida abokina na kaina Mustapha mazaunin Libya. Ina gaida tontoni na Ibrahim daga nan hayya mai kwartage. Ina gaida tontoni na Usman Wadata. Ina gaida abokina na kaina Lili daga birnin Abala. Ina gaida Mamudu Inusa ya mai kwartage. Ina gaida kowa a wannan gida mai albarka na gaida kowa da sunan shi inshallah mai magana shine Hamza Ismail daga nan Libya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Radio BYT Hausa da ke jamfurin Musulunci ta Iran kuna tare da mai magana Sanusi Ibrahim Fana karamar hukumar Dogon Dutse dan katsari da ke jamfurin Nijar a jihar Doso. Yau ina so Radio BYT Hausa ku bani dama in gaisa yan uwa da aminan arziki. Da farko ina gaisa dukkanin ma'aikatan gidan Radio BYT Hausa musamman Hassan Barka da ke jagorantar shirin nan na muryoyin masu sauraro. Muna gaisuwa da fatan alkhairi gare ka da takwarorinka sannan ina gaisa wato malam musa haris a zamnike da ke zaune a birnin niyami ina gaisa malam muhammadu Danlami da ke zaune a birnin niyami ina gaida isa rezo da ke zaune a birnin niyami ina gaida malam sa'idu mai gizo fanna da ke zaune a birnin Niyami. Ina gaida Malam Shu'aibu Fanna, ina gaida Malam Rabi Ururu ba da gida da ke zaune a birnin Niyami. Sannan daga karshe ina gaisa dukkanin ma'aikatar Radio BOS Hausa ku da lafiya. Mai magana Sanusi Ibrahim Fanna karamar hukumar Dogon Dutse dan katsari da ke jamhuriyar Nijar a jihar Doso. Assalamu alaikum mawuyar jamhuriyar Musulunci mai magana Lawan Alhaji Abdu Agada Sininja. To da waga dama da kuke ba mu mu gaida yan uwa da amanna arziki ina gaida Shaba mai daidaita sau wanda yake a gadas ina gaida ibrahim a daidaita sau wanda yake a gadas ina gaida mamman dogo wanda yake a gadas ina gaida aminu aminu mai a daidaita wanda yake a gadas ina gaida abdulrashid wanda yake a gadas ina gaida malam ya'u wanda yake a gadas ina gaida bukar roga roga wanda yake a gadas ina gaida iliyasu mai shago kartun daura a nigeria ina gaida tahir m tahir jambulo kano nigeria ina gaida ayuba wanda yake zandar ina gaida sabu da yake zandar ina gaida dukkan masu saurare daga na kula na alhaji abdul agadas assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan radio biyu hausa ta jamhuriyar iran kuna magana ne da sani bulacha daga nan jamhuriyar niger jihar da magaran karce kuren daga dubun gaisuwa ne da watal alheri zuwa gare ku yan gidan radio na biyu hausa ta radio iran e, muna yi muku barka da wannan sabo shekara ta maulidi da ta shigo kuma allah huda mu lahiya allah sa ibada mu karɓaɓɓa ce kuma allah ɗayan ta mu cikin masu shiga aljanna allah ba mu ladan wannan wata allah sa zan allah ya cece mu gabaki da. da mu da ku duka 'yan radio iran kuna magana da sani bulata karce kuren daga daga jamhuriyar niger jihar da magaram salamu alaikum sashen hausa da radio boh mai magana naku ne da kullum mustapha mamadu wanda yake zane a cikin jihar tawa gudumar madawa yankin bangi eh, zan yi amfani da damar ke bamu a duk karshen mako domin isar da saƙon gaisuwa ga Amina arziki zan fara da gundumar bangi da kanta eh, da kewaye da farko ina gaida al'ummar da ke cikin garin bangi yakin nan zan gaida mutane mutanen da ke cikin garin katagiri ina gaida al'umma baki ɗaya na cikin garin jawalki ina mika sakon gaisuwa ta ga al'umma cikin garin bacaka irin suna kenan ina mika sahihiya godiya da gaisuwa ga al'umma garin gidan haru ba zan manta da mutanen da suke zanne gidan bugwari ba ina mika sakon gaisuwa ta ga al'umma waiwaya zan mika sakon gaisuwa ta ga al'umma garin daɗe da kewaye baki ɗaya yau ta sa mai magana naku almustapha garin gari assalamu alaikum tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga gare ku to radio biyu to ina muku fata alheri tun daga farkon lamba a karshe ina gaida kowa bisa lamba shi ina so a bani dama in gaida yan mutane na guda ah, wanda suka saurara to ina muku fata alheri kamar su alhaji lawal tati ina gaida sunushin madattai da da abdulaziz furezi da shugaba rabu mai aski dozman takasimo to letoro mai isansi bakin hospital da agwa mai faci to ma da lamasha Allah ina Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita radio Tihram memang kena sahabat ialah kita ada kerana kajar malaria jamburian ya. Yeah. eh muna godiya da kuke ba mu dama domin tofa albarkacin bakin mu da isa da sakonnin mu na gaishe gaishe a karshen mako kai ma ba zan yi wata wata ba zan isa da ya gaisa ta ga lokacin dukkan ma'aikatan gidan radio hiran musamman malam hassan barka mai gabatar da shiri eh, sanan zan zo gida in gaida babana sabiu ila da ke ya shi aibu kwarnaka jihar maradi jamhuriyar niger da malam mustapha kadangare je zuma kwarnaka da babban imran shi ma je zuma kwarnaka da malam mubarak je zuma kwarnaka Eh, da malam mustapha mamman kole a zandar da magaram da mustapha mamman dan shi ma da magaram da malam zakari yahu eh, shi ma likita a mata mai dukkanin daukacin al'umma musulmi baki daya fatan za a yi karshen mako lahiya a tashi lahiya magana wa ila likita daga karnaka kajar maradi a jamhuriyar jiya assalamu alaikum to da fatan dukkanin waɗanda kakai da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na gabatar da shirin cewa da ku a yi ƙarshen mako lafiya yanzu kuma sai shirin nan na muleka iran Muleka Iran. Yawan masu wurare Assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cin same ka muku bayanai game da tarihin muhimman wurare masu daɗan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan ƙasar Iran. Da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fatan masu wurare su kan ci da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bar mu sa'ara da wannan. To madalla yanzu ka bari mu shiga cikin kwarai shirin. A yau shirin namu ci gaba da gabace shi ne a baya inda muka yi muku bayani game da birnin Hamadan da kuma irin abubuwa masu ɗaukar hankali da kuma irin abubuwa masu ɗaukar hankali da burgewa da ke wannan birni. inda muka fara kawo muku tarihin fitaccen masanin ilimin nan na falsafa wato mai suna hakim dakta da ake kira da suna abu ali sina ɗaya cikin manya-manyan masana a ƙasar iran har ila yau kuma ana masa lakabi da suna shugaban likitoci kuma an haife shi ne a watan safar a shekara ta dubu uku ko kuma ɗari uku da saba'in bayan hijira hijira a birnin bukhara wannan masani mai hikima da wasu ke ɗaukarsa a matsayin ɗaya daga cikin masana mafi tasiri a fannonin ilimi da falsafa a duniyar musulmi kuma ana kiransa da wasu laƙuba kamar haka shehun ra'is hujjatul haq da kuma sharaful mulk kuma ya taso tun yana ƙarami da hazaƙa sosai wajen ɗaukar karatu mahaifinsa abdullahi ya yi ƙoƙari wajen koyarwa da tarbiyya kuma ya mayar da gidansa wajen taron masana da karatu na nesa da na kusa don haka tun yana shekaru goma ya sauke alkur'ani baki ɗaya da kuma ilimin nahau da sarfu kuma daga nan ne ya ƙara himma wajen neman ilimin lissafi da na mantik babban malaminsa a ɓangaren ilimin lissafi shine abu abdullah natali har ila yau daga bisani ya yi karatu a gaban babban malamin nan mai suna suhail masihi inda ya koyi ilimin ɗabi'a da kuma ilimin likitanci bayan da ya cika shekaru sha da haihuwa ya zama babban malami a dukkan ɓangoren ilimi haka zalika ya karanta littafin metaphysic na Aristo wanda ya karanta har sau arba'in amma bai iya fahimtar komai a ciki ba har sai bayan da wannan babban malamin nan mai suna farabi ya yi wa littafin sharhi sannan ne ya iya fahimtar wasu matsaloli masu wahalarwa da ke cikin littafin amma a lokacin da ibn sina ya cika shekaru 18 da haihuwa ya zamana baya bukatar ya koyi wani ilimi daga wurin wani saboda ya riga ya koyi dukkan ilmomi wato ya samu buɗin ilimi don haka babu abin da ya rage masa banda yin amfani da waɗannan mabuɗan da irin abubuwan da ya koya wajen zuwa fahimtarsa domin ƙara gane abubuwa dama da ya karanta a ƙarshen rayuwarsa wata rana ya taɓa faɗawa wani daga cikin ɗalibansa cewa a duk tsawon rayuwarsa babu wani abu da ya ƙara koya fiye da wanda ya koya tun yana ɗan shekaru goma sha takwas da haihuwa ƙwarewar da ibn sina yake da shi a ilimin likitanci da kuma irin iyawar da ya nuna wajen warkar da sarkin zamaninsa ya sanya ya samu soyayya da kuma ta goma shi da hakan ya bashi matsayi babba matsayi na musamman a wannan lokacin sai dai saboda matsalolin siyasa da suka yi yawa a kan mawara an nahar rayuwarsa ta shiga cikin mawuyacin yanayi hakan ya tilasta masa ficewa daga mahaifarsa zuwa garin jojiya kana kuma daga bisani ya tsallaka zuwa garin Gurgan. a shekara ta ɗari da uku, bayan da ya fita daga cikin matsaloli da damuwa da ya fuskanta lokacin tafiyarsa inda ya kai ga ya rasa wasu daga cikin muhimman abokansa akan hanya inda ya ketare katangar kurasan ta arewa kamar yadda ya zo a cikin tarihi ibn sina ya gaya da fitaccen masanin nan ko mawaƙin nan mai suna abu sa'id abul khairi wannan tafiye-tafiye da ibn sina ya yi ya zama babban arziki ne gare shi domin kuwa bayan ya isa birnin hamedan an gayyace shi don ya yi wa sarki aminu shamsu daula magani wanda ba shi da lafiya bayan da aka kira dukkan likitocin garin amma suka kasa warkar da shi babu shakka ibn sina ya samu nasarar warkar da shamsu daula wannan yasa ya samu matsayin daraja a gaban wannan sarki da ya kai ga ya ba shi sarauta sarautar wata ma'aikata a matsayin minista har dai zuwa lokacin da sarkin ya koma ga Allah bayan tsawon lokaci to sai dai bayan mutuwar sarki shamsu daula ya juya baya ya ki amincewa da ya ci gaba da rike wannan mukami wanda ya ga an jefa shi cikin gidan yari wanda ya yi amfani da wannan lokaci na zaman shi a gidan yari har ya wallafa littafin nan mai suna a shafa sai dai bayan dogon lokaci ya tsere da gidan yarin a hamadan ta hanyar sanya rigar darwish irin abubuwa da ibn sina ya bari da yake yaren larabci shi ne fi yaduwa a wancan lokacin wannan yasa ibn sina da sauran masana iraniyawa suka yi rubuce-rubucensu da harshen larabci inda aka tarjama wasu daga cikin irin wannan littattafai zuwa harshen farisanci akwai wallafe-wallafe daban-daban da ya fara ko kuma aka jingina su gare shi kuma ya kunshi rubuce-rubuce guda 131 kuma akwai wasu littattafai na daban guda 111 littafin kanun yin haɗe da cikin shaharun littafan da ibn sina ya rubuta a kan ilimin likitanci to masu saurare gashi mun kwaro bayani amma da alama lokacin da aka irin shirin ya kawo jiki don haka ya zama wajibi in daga aya a nan amma a mu bashi a shiri na gaba za a ji mu da wani sabon shirin amma kafin nan a madadin wanda suka tallafa shirin kammala ni ma dugun shi nake cewa ku ci gaba da kan cewa da tv hausa ku ci gaba da kancewa tare da mu a cikin shirye-shiryen mai gabatar muku daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Kuma za a ci da biyan shirye-shiryenmu a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. yanzu kuma ga shirin mani karshe wato shirin na afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirin mu a wannan karo za mu taɓo batun tabbacin da majalisar ɗinkin duniya ta bayar ne na yiwuwar gudanar da zaɓuka a ƙasar libya da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya ƙunsa. mai ba da shawara na musamman ga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin ƙasar libya stephanie turko williams ta jaddada yiwuwar gudanar da zaɓuka a ƙasar libya a gefe guda kuma ɓangarorin siyasar ƙasar ta libya suna ci gaba da gudanar da zaman tattaunawa da shawarwari kan hanyoyin da za su bi wajen bullowa batun zaɓukan ƙasar ƙarƙashin sanya idan ƙasa da ƙasa kan harkokin da suke gudana a ƙasar ta libya a hirar da ta gudanar da gidan talabijin na ƙasar Libya Stephanie Turko Williams mai ba da shawara na musamman ga babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya kan harkokin ƙasar ta Libya ta bayyana cewa tana da tabbacin al'ummar Libya da masu goya mata baya za su ci gaba da daga murya domin ganin an gudanar da zaɓuka a ƙasar da nufin kawo ƙarshen gwamnatin riƙon ƙwaryar libya da ta shafa tsawon lokaci domin shimfiɗa cikakken tsarin dimokuraɗiyya a ƙasar jami'an majalisar ɗinkin duniya kan harkokin ƙasar ta libya ta ƙara da cewa ƙasar libya ta shafa tsawon shekaru goma tana fama da matsalolin tashe-tashen hankula da rashin tsayayyen tsari da zai gudanar da ƙasar kamar yadda dukkanin cibiyoyin ƙasar suke fama da matsalolin rashin tsayayyen tsari da suke gudana a kansa don haka hanya ɗaya tilo da za ta fitar da al'ummar libya daga wannan ƙangi ita ce komawa ga akwatunan zaɓe don tabbatar da tsarin dimokuraɗiyya demokuraɗiyya har ila yau stephanie turko williams mai ba da shawara na musamman ga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin ƙasar libya ta gudanar da zaman tattaunawa na musamman da wakiliyar shugaban hukumar tarayyar afirka na musamman a ƙasar libya wahida al'ayari kan harkokin libya da ci gaban ƙasar bangarorin biyu sun jaddada wajabcin samun haɗin kai da fahimtar juna tsakanin bangarorin ƙasa da ƙasa kan tubalin yarjejeniyoyin da aka cimma kan ƙasar libya a zaman taron birnin berlin na ƙasar jamus dangane da batun zaɓukan libya da kwamitin majalisar ɗinkin duniya ya amince da su tare da buƙatar mutunta tsarin taswirar hanyar tattauna siyasar libya da ya kai ga samun kusan mutane miliyan uku da suka yi rajista kan kaɗa kuri'a a zaɓukar ƙasar kafin nan stephanie turko williams ta sanar da ganawarta da mai kula da harkokin ofishin jakadancin kasar rasha da ke libya jamshid beltoy inda suka tattauna batutuwan da suke faruwa a kasar kuma stephen williams ta jaddada matsayar bangarorin biyu kan bukatar ci gaba da gudanar da hubbasa domin ganin an cimma matakan gudanar da zabuka a libya ta hanyar gudanar da harkokin siyasa da zai kunshi dukkanin bangarorin kasar. tabbas majalisar kolin mulkin libya da jam'iyyun siyasar kasar suna adawa da duk matakin gudanar da zabuka a kasar matukar babu tsararrun dokoki da a kansu ne za a gudanar da zabukan kasar misali dokar zaɓe da majalisar dokokin libya ta tabbatar da su tun da fari sun fuskanci suka daga ɓangarori da dama musamman jam'iyyun siyasa waɗanda suke ganin an tsara su ne bisa dubi da girman wasu mutane musamman general halifa haftar mai ritaya a gefe guda kuma david bullock tsohon mai ba da shawara a ma'aikatar harkokin wajen kasar amurka kan batun yankin gabas ta tsakiya kuma babban masu bincike a cibiyar nazarin washington kan harkokin yankin gabas ta tsakiya yana mai bayyana cewa lalle akwai saɓani mai yawa da rashin fahimtar juna kan hanyar da ta dace a bi wajen gudanar da zaɓe a ƙasar libya da kuma waɗanda suka dace su tsaya takara gami da kwarar hanyar magance gudanar da magudi da keta dokar zaɓe a ƙasar. David Block ya kara da cewa magance waɗannan matsaloli suna buƙatar fahimtar juna da lokaci gwargwadon iko kuma yana da imanin cewa babban abin da zai haifar da sakamako mai inganci a zaben ƙasar Libya shine samun fahimtar juna kan dokokin zaɓe kafin shiga mataki na gaba don haka yana da ra'ayin cewa matakin da aka ɗauka na jinkirta zaɓukan ƙasar zuwa wani lokaci nan gaba shine zaɓi mafi dacewa domin samun haɗin kan ƙasa da fahimtar juna a nata bangaren cibiyar Carnegie Endowment ta Amurka mai bincike kan yankin gabas ta tsakiya tuni ta yi tsokaci kan tsarin zaben kasar Libya tun kafin ɗage zaɓe tana mai fahimci cewa tsarin zaɓukan kasar Libya ya ƙara dagula al'amura tare da janyo rarrabuwan kawuna a tsakanin 'yan ƙasar. cibiyar ta kanegiya tana mai fayyace cewar wannan dambaruwar siyasa ta samo asali ne saboda tushen dokokin zaben kasar akwai sabani sosai kansa tsakanin 'yan siyasar kasar da jam'iyyar libya cibiyar ta fitar da rahoton wani binciken haɗin gwiwa da manazarta biyu frederick weheri da imad aldin badi suka gabatar cewa libya ta shiga cikin wani yanayi mai hatsari inda ake kara samun yiwuwar bullar rikici mai tsanani da zai iya kai ga fada da makami a kasar binciken ya kara da cewa hanyar magance rikicin siyasa a kasar libya ita ce daukan matakin samar da tsarin zaɓe mai inganci a libya da zai samu amincewar ɓangarorin siyasar ƙasar hakan zai taimakawa gaya wajen yiwuwar komawa kan tubalin dimokuraɗiyya a ƙasar cikin aminci cibiyar binciken ta kara da cewa bayan ɗage zaɓe a libya fitattun 'yan siyasar ƙasar da suke jagorantar ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai suna ƙoƙarin haɗa ƙawance a tsakaninsu da nufin samun rinjaye a zaɓukan ƙasa don samun damar raba madafun iko amma matsalar ita ce kowace ƙungiya tana son nuna cewa ita ce mafi fifiko a duk ƙawancen da za a ƙulla. a nashi bangaren jakadan kasar amurka a kasar libya richard nolan ya jaddada shirin kasar amurka na tallafawa wajen ganin an cimma nasarar gudanar da harkokin da suka shafi zabuka a libya da nufin ganin an kai ga kafa zababbiyar gwamnati mai wakiltar dukkanin bangarorin ƙasar. a zaman da richard nolan ya gudanar da shugaban majalisar kolin gudanar da mulki a libya khalid almishiri ya jaddada shirin kasar amurka na ganin an gudanar da zabukan shugaban kasa da na 'yan majalisun dokokin kasar bayan dage zabukan da aka shirya gudanarwa a ranar 24 ga watan disamba na shekarar da ta gabata ofishin jakadancin kasar amurka da ke kasar libya a shafin sa na totar ya yi nuni da cewa shugaban majalisar kolin gudanar da mulki a libya khalid almishiri ya bayyana cewa mutane kimanin miliyan uku ne suke shirye su kada su a zabukan kasar kamar yadda majalisar kolin gudanar da mulki a libya tare da majalisar dokokin kasar suke kokarin ganin sun fitar da taswirar hanya da za ta gamsar da al'ummar libya cewa za a gudanar da zabuka kasar cikin hanzari a gefe guda kuma kwamitin da majalisar dokokin kasar libya ta kafa mai bibiyan ayyukan majalisar kolin gudanar da mulki a kasar ya gudanar da zamansa na biyu a hedkwatan reshen majalisar wakilan kasar da ke birnin tripoli a zaman wani bangare na tattaunawa kan tsarin aikinsa zaman taron kwamitin majalisar dokokin kasar ta libya yana zuwa ne bayan zamansa na farko a garin tabaruk inda ya tattauna tsarin hanyar da zai bi wajen kotun karar fitar da rahotonsa a tsawon kwanaki ashirin bayan fara ayyukan nasa na bibiyar ayyukan majalisar kolin shugabancin ƙasar. a bangare guda kuma shugaban majalisar kolin gudanar da mulki a libya khalid almishiri a ganawarsa da jakadan kasar italiya a libya giuseppe posini Grimaldi ya jaddada wajabcin samar da dokokin zaɓe da za su sami amincewar dukkanin bangarorin kasar da za su kai ga gudanar da zaɓe mai tsafta a kasar da kuma cimma muradun al'ummar Libya na samar da ingantacciyar gwamnati akan tubalin tsarin dokokin kasar. claro. inda a nashi bangaren jakadan kasar italiya a kasar ta libya ya jaddada muhimmancin karfafa alaka tsakanin kasarsa da libya tare da gudanar da tsakanin su yana mai jaddada aniyar kasarsa ta goyon bayan harkokin siyasar libya kamar yadda kudurin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya amince da shi tun bayan yanke shawarar ɗage zaɓe a ƙasar libya hukumar zaben ƙasar ta yi kira ga firaministan libya abdulhamid sa'id addabaiba da shugaban majalisar wakilan kasar akila sale kan komawa kan matsayinsu bayan dakatar da batun zabuka a kasar saboda su ɗauki matakin samar da tsari da zai kai ga cimma sabuwar tsarin da za a fuskanta bisa la'akari da cewa wa'adin gwamnatin haɗin kan ƙasar ta libya ƙarƙashin jagorancin firayim minista abdulhamid addabai ba za ta kawo ƙarshe ne da zarar an gudanar da zaɓuka a ƙasar inda a halin yanzu haka aka dakatar da zaɓukan a cikin wani yanayi mai alaka da wannan batu ministar haƙoƙin wajen cikin gidan ƙasar italiya lucina lemoges ta jaddada buƙatar ganin ƙungiyar tarayyar turai ta ɗauki matakin bibiyar ganin an cimma alƙawuran da aka ɗauka na ƙulla kyakkyawar alaka tsakanin ƙasarta da ƙasashen da suke ƙawayenta da suka amince da yarjejeniyar tsare-tsaren da ta gindaya kan harkokin safarar bakin haure kamar ƙasar libya da tunusiya ya zama mataimakinsa. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban, ku huta lafiya. don ne muka kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da muke dauke da su a zangon mu na wannan safiya to amma da kyamna da sauran 'yan dagiyoyi kaɗan za mu sake ta su daga cikin labaran da aka riga aka saurara tun daga farko a jiya juma'a manyan masu shiga tsakani daga iran da kuma kasashen turai uku sun koma kasashen su na tsawon kwanaki biyu domin tattaunawa akan matsayin su na siyasa da wasu shawarwari bisa yarjejeniyar shugabannin togogin da aka cimmawa sai dai za a ci gaba da tattaunawa a matakin kwararru ba tare da katsewa ba kuma komawar shugabannin togogin da ke jagorantar tattaunawar baya nufin kawo ƙarshen shawarwarin da ke gudanarwa karo na takwas a birnin vienna tun a ranar 27 ga watan disamba ne dai aka fara tattaunawa domin farfado da yarjejeniyar nukiliya a kan shirin iran wadda take ci gaba bisa taka tsantsan inda iran ɗin ta jaddada cewa cimma duk wata matsaya ta ƙarshe ya dogara ne da ɗaukar matakan janye mata takunkumai da amurka ta ƙaƙaba mata bayan da ta janye daga yarjejeniyar a shekara ta 2018 iran ta nanata cewa yayin da sauran bangarori suka cimma daidaito baki daya akan ɗage mata takunkumai kuma aka aiwatar da hakan a aikace to a lokacin ne ita kuma za ta dakatar da dukkanin matakan da ta dauka na jingina yin aiki da wasu bangarorin yarjejeniyar gwamnatin kasar belgium ta kori limamin wani masallaci a birnin brussels babban birnin kasar bisa zargin yin barazana ga tsaron kasa. tashar rasha today ta ba da rahoton cewa minista mai kula da 'yan gudun hijira da shi da fice na kasar ta belgium ya hana limamin masallacin hebron da ke gundumar malibik da ke birnin brussels zama a kasar bisa zargin sa da yin barazana ga tsaron kasar a cewar shafin yanar gizo na vrtn news matakin ya samu asali ne daga wasu bayanai da jami'an tsaro suka bayar inda suka yi ikirarin cewa limamin dan asalin kasar morocco babbar barazana ce ga tsaron kasa an sauke izinin zaman Sheikh Tijani kuma an kore shi daga kasar duk da cewa an san shi a matsayin ɗaya daga cikin manyan masu wa'azi na musulmi a kasar Belgium da yake tabbatar da labarin sauke izinin zaman limamin ministan da kasar Belgium ya ke bayar da wani ƙarin bayani akan yanayin barazanar da ake zargin limamin da ita yana mai cewa wani mataki sako ne ga masu saka kiyayya da raba kan al'umma da barazana ga tsaron ƙasa da makamantansu wanda ya ce belgium ba ta maraba da su gwamnatin mulkin soji a kasar gini ta kaddamar da wani bincike na shari'a akan zarge-zargen cin zarafin bil'adama da ake yi wa hambarren shugaban kasar alfa konde babban lauyan gwamnati a kwatan ɗaukar ƙara shine ya ba da wannan umarnin gudanar da bincike akan mahimman bayanai dangane da laifukan da ake zargin wasu mutane da aikatawa tsakanin shekarun 2010 zuwa 2020 waɗanda har yanzu ba a bayyana sunayensu ba alfa kwandade ya kasance shugaban ƙasar gini ne daga shekara ta 2010 zuwa 2021 kafin sojoji su masa juyin mulki a watan satumban da ya gabata ƙarƙashin jagorancin kanar mamadi dumboya shugaban gwamnatin soji mai ci a yanzu sanarwar ƙaddamar da binciken akan laifukan da aka tafa a ƙarƙashin gwamnatin da ta gabata ta zo ne bayan da a ƙarshen shekarar ta gabata aka wa tsohon shugaban ƙasar ta gini izinin tafiya ƙasar waje na tsawon wata guda domin neman lafiyarsa wanda yanzu haka yake tsare a ƙarƙashin ɗaurin talala a gidansa da ke birnin conakry sakin alfa kwande mai shekaru 83 a duniya yana ɗaya daga cikin buƙatar da ƙungiyar ƙasashen yammacin afirka ta ecowas ta gabatarwa sojojin da gini bai ga gudanar da zaɓe a cikin watanni shida kungiyar ta ecos dai ta dakatar da kasar gini da gaskenta tare da sanya wa wasu 'yan majalisar mulkin soja takunkumi waɗanda suka naɗa kanal mamadi a matsayin shugaban rukon kwarya na gwamnatin sojoji to da wannan zamu karkare sai Allah kai mu can an jima da rana za a je mu dauke da wani shirin a zangon shirin mu na rana da yardar Allah to amma kafin wani lokaci mu da kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya